wai dan Allah Hadiza ne a ki cika ruwan nan ki tafi ki ba mu mudi ba ita wannan ban daki ma za ta shiga ke ma wani irin renin hankali da kin ɗazin kina gani fitsari nake ji ina so in je ban aiki ke baki ba ke baki ba mu ba ya za ki tsaya kina wani yawo da hankalin mu ke kin ki san da Allah ba nan ba za ki ba wannan ma ai renin hankali ne kai kai kai kai kai kai kai kai shiru nake ci a ciki fa magana nake ganin ana rigima akan guga akan guga me ai faru tun da take fama muna ni fitsari nake ji zan je ban daki ta hana mu ba sai wani yawo take da hankali ta yi da guga tun da zai ta ba mu mu diba gidan haya hauka ne hajiya su ne ba za su ba a hankali ba na iba a hankali sun kasa ganewa ba laifin ku bane ni da na tausaya na mutunta gidana ne nan na zuba an <laughs> haya a ciki na mutunta na sayi gugan na ce ai wai irin zaman tare a ƙaru ashe ban yi gwaninta ba a tsinka min igiya wannan ta ja wannan ta ja domin ba a san zafin saye ba mazajen ku ke siyo muku abu su baku ni ko ni nake hankoro nake neman gumina da kaina da ƙar haka na fidda kuɗin na je na siyo dan kyautata wa 'yan haya gidana ashe ai duk ban yi ba to wallahi ja ba laifin bane mun zo muna so mu je ban daki ni ita na so tun da zo ta ba mu gugan ta sai wani wasa take da shi a ciki kun riga kun nuna min zahirin ku yanzu na gane cewar abin da ba a gada ba ina ta ruwa a hankali sun zo sun ja guga ya zan musu a'a to guga ne da ya hada ko kuma na wani ni na siya tunda abin babu arziki yanzu abin da nake so da ku zan tafi duk wacce take son iban ruwa a gidan nan sai ta fidda kuɗinta ko ta sa mijinta ya siyo mata guganta sai ta dinga iba in ta gama sai ta mai ɗaki haka dama gidan haya igata Hajiya to eh. dan Allah kin gaban dan ba ni to ba wanda wata guga. Ban she me ki anan gun ba Allah ya Hajiya ba mu da wata guga. Ai sai ku sa mazajin ku sai muku ko ku zuba bakin ku ku zuƙo ruwan sai ku dinga zuba ku yi amfani da shi amma ba abin ta imin zaga yau sai yau ni zan amfani da abina ni kadai. Ko wata sai guganta duk waje ta ga ba ta shi. Ita da irin. abun arziki ya ga wallahi ya dama. ka siyo guga a gidan haya to ba ka irin gidan haya ah, wannan to ai ku ne ba ku da hakuri wallahi ku bari a hankali kiran yan basir din ta ji adam bari ba wancan dimbebe din kar ta ji mu dariya za ta yi mana da eh, mu ba haka magana ne suka guna guni haka guna guni guna wai gidan haya a gidan haya wannan shine a gidan haya din to ina jin ku wallahi likimo ne ina jin ku amma ku ci gaba wallahi ku ci gaba likimo ne ina jin abin da kuka faɗa yadda a bayan ido na kuka faɗa ba a gaban ido na ba shi wanda yi likimo ai ya san me yake yi wallahi